yanzu ba ga najeriya ba ai za a iya ce har wala har gidin me aka yi ai mutane gaba daya sun miƙa wuya ga masara da shinkafa kuma ta yi wahala neman da suka fito ya ce inna lillahi <laughs> masara da shinkafa eh san ba za ta Allah an yi an ce su zo su yi ma Allah sun ki sun ce su dai sai sun gwada to inda Allah da sai gwada akan masara ya gani sun samu masarra ko kuma masa'a ka gaba batun wani farin ciki da aka samu illa iyaka dai motsin da suka yi to shi ma zai gwada su mahaukatan yau a kowanne suka bi su hauka yanzu na ji ana ta mita an bata to mutum ne ya ce ma naman neman tuwo ya to ko to yadda Allah da annabi yin tafi din da ya gani ba Ebo eh, ba zai ba sai ya dawo gida to kakku <laughs> ku sake su cinye kuma in ya kare fa ba wani ba wani batun kafiyu wanda suka samu din ne suka tsaya yanzu su ci ai dama sun ce yin wace to kakku ku sake ya kare ku dauki mata <laughs> domin idan ya kare suna iya towa kuma wanda ka san yunwa in mutum yana da gudu bai ma san da wa yake karo ba yawwa to wannan shine zaka ji yanzu kamar abin da ya shafi masu jaridu da kuma kila malamai sun sai an dan jima kila a mahallaci duk da dai suna tsoro an lura suna dan tsoro a mahallacin ma kila zai wahala su fara to shi ma yanzu zaka sun fito suna kure ai shi yasa muka je ka ai abin da ban bai hango daga zaune yaro ko ya hausa yanzu gashi nan me me abad me za su ce me zanga-zangan ta tsinana a'a ta tsinana ko da an yi aikin alatsi ne amma dai ta tsinana ko me yasa dai suka tsorata ko ina suka tsure to wannan dan ba ne kar ku sake mutanen su gane Allah kar ku sake har su fito dan Allah ba ku shirya ba kaga da ɗan Najeriya suka fito saboda Allah saboda ita masarar nan za ta kare din nan gaba kuma yanzu ma ni za ta kara yanzu su malamai da suka je suka ce sun ma shugaban kasa ba abi ba a ji abin da ya ce masa ba ba a ji abin da suka suka faɗa ba su sun ce sun ma wa'azi akwai wani malami da gani ce shi ya rantse da Allah billahi alladhi la ilaha illa huwa tunda yake dan kamun gombe ne bai taba ganin shugaban kasa mai cikakken iko mai jin magana irin tinubu ba da ido na gashi a ɗora rantsuwa ya bai taba ganin shugaban mai jin magana irinsa ba ya nuna wani shugabansa <laughs> abin nan laulawa <laughs> ya ce ga shi nan yana ma jawabi kamar zai daki shugaban kasa ka ji ƙarya <laughs> wai yana jawabi kamar zai tashi rigi shugaban kasa yana lalle a gwada da daga to sai ga bayanin da ya fito daga baya kuma shi tuni mutuwa shi fa sayan kasa yi ba uban da ya sai ya gwada masa yadda zai da ita wannan shine saƙon da ya bai malamai su zo su da talaka shi fa ƙasa sa yi. saboda haka ba uban da ya isa gwada masa yadda zai da isa because da dukiyar ƙasa da ku da kuke magana duk nasu ku ina talaka Najeriya suke ku fa bayi ne tun fa ya saye ku daga hannun manyan ku kuma haka ya faɗa ko tun da ce shi sayan ƙasa yanda ya ga dama haka zai da ita waye yake wa shugabanci a ƙasa waye a sama da komai ba mutane ba to ya ce sayan ku yi sai ku yi haƙuri amma malamai da suka da suka faɗo ta magana ko tauriya ce ko taqiya ce Allahu alam ko tsakanin tauriya da taqiya ina ce ita suka suka talaka daga baya kuma sai labari ya bayyana cewa a ayu lalle ba haka mai girma shugaban kasa ya ce musu ba ga sakon da ya ba su gaya da ragawa kasa ta sace yadda ya gana ma haka zai ita to gashi nan da talaka suka fito su kuma ga abin da ya faru mun su su malama sun yi magana su malama zina sun yi magana an ce wannan dan zararan dan shahidin rodi dan shahidin sata ya fito yana raddi wai malama eh, zina ta ce bai kamata a fito akan tuwo ba yakubu ya ce ba za mu ce ayi ba ba za mu ce kuma ka ai ba kaga saboda ba shi an ci za a kare ba an lura amma malam yakubu ce yayi mu muna yin a wajen mu mu abin da muke an kashe mu muna da raja'i da tabbacin cewa za mu je aljanna saboda mun fito bauta Allah ne amma wanda ya fito neman tuwo masara in aka harbe shi kaga ba shi ba masara kuma can inda zai je fi sabili mai da a tsakanin da Allah fi sabili mai su ma sun faɗa kuma sun ce a innamal a'malu a ƙarshe akwai magana da suke faɗa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah <laughs> wa man kana hijratuhu kuma dunya aw imra'atin yankiha ko yace fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi to haka gugun mai madigi wanda ya goma mai saboda Allah da manzon Allah in an kashe shi to gugun mai ta Allah da annabi amma in kai saboda masara ko shinkafa ko wani abu ka mutu to fa kai shahidin wannan abun ne an je lahira to shine gyaran da malaman suke a Najeriya a zo a gyara ba haka za a yi ba kuma sannan har wala yau ba su da tsari za a iya zuba musu mutane a cikin su je su barna a ce su ne kuma duk wannan bannan mai tsaron ita ta kayanta saboda ba da tsoro amma ka ga mutane kuma wani an yi sa muke cewa da ko a fita tambaya akwai wani lokaci bayan kama shek da jabbar ko Allah ya kara masa lafiya da nazara ba an dinga ba da sha nan ma mun ci gwagwarmaya da yan uwa wasu me yasa an sahabul kafa ba sa fita suna ya ma ana gwagwarmaya ce hayya ai isho din zama na muzahara bane nace suna da harsawa ne aka ce ka gani ba na ce to yanzu suna fitowa mutane nawa ne ya samu huluna na yan asabar kafin huluna ne yan riguna ne su sawo su shigo cikin su su yanka mutum su fasa kanti su kona kuma dole yan asabar kafin saboda me ba su da tsaro ba su da tsari na jami'an tsaro wanda za su hana wannan abin faruwa da karfin Allah ta'ala me yasa mu da aka yaki malam zazzaki kafin a fara yakin ma ba gwamnati ta zama mutane da masu sukan harsa ba da bata masa suna ai nan a karya mana tsaro ne ta inda idan irin wannan abin ya faru da mun fita sai mutane su shigo cikin mu ta inda sai ga dama kuma bayan waƙiyan nan ba sun zubo yan iska al'ananu ba da suka zo suka lalata mana tsari suka ce ba wani majalisi ba wani halka ba kaza kaza ba to ai duk wannan isho din ne na a karya muku tsari in ba ku da tsari kuma ko fito kowa zai iya shigowa cikin ku mu din da ba sun yi ba amma da yake ita wannan harka ba ta mutum mace ba ta Allah da ala ce sun yi din sun karya din amma kuma ya iya yiwa abin da suke zo din he sun je sun yi ka dokara da yawa ma yaran su da suka yi aikin banna har a cikin sun ki su kai su kotu kuma sun sani yan isga saboda menene yaran su ne ya tona asiri sai ka ji mutum ya je ya kashe wani an gan shi an yi hotuna sai ga gwamnati ta sani tana gani a gaban iyayen amma ba ta kama shi ba saboda an gama an ce wane ne dan shi an ce ah, ya gaya muku wanda ya turo ya ce ka gani irin ta sai je su banna su kasa kama in sun kama su za su tona musu asiri a cikin mu sauran wanda ina san yake rafa bai gane ba ya ce a ah, ashe ku haka ne ka je wane ne ya turo shi ya <laughs> zuba shi akwai ire-iren wayan namun da suka faru suka isi magana a kai saboda nasu ne yi kuma sun sani yan iska sun sani amma sun isi magana to shi ma talaka Najeriya ba da za a yi ba ku da harisawa ku iya yin zanga-zanga dole sai da masu ba da tsaro masu tsora mutane a kan sahu masu hana wani sauka kasa. in an ganka a ƙasa to daman kai harin ne in an ganka a kasa kake hawa hawa sahu sai a dauke ka a ba masu kawar da na gefe sai kai ka inda ake kai na gefe in an gama mazahara sai a zo kisan ma za ka ji mun muke zanga zanga ba ai daga jin suna ma na tashi hankali ne muzahara muke cewa muzahara shi kuma shine bayyana da abu ku bayyana goyon bayan ku ga abin da kuke goyon baya wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril ba haka ba a gina annabi ba an ji an yi muzahara ba to amma kun haɗe kai kun haɗe masa kai mutum biyu ne ake magana wasu mata ne guda biyu a gina annabi ake magana ina ne ce to ga mana wace ce kai ka je kai karatu mun gani ni ban faɗa masa sunan ba amma da in tazahara alaihi aka ce yawwa fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin imam ali yasa suka dana matan daga nan in ma kuma haɗe masa kai Allah ne gadansa da jibilu da ingarmar eh, mu'minai sun san da wa ake ya suka dana ina imam ali ko suke ta gaba da duk abin da yake da alaka da albasa kamar saboda an ce yanzu ya bubbuge su akan annabi ba ruwan da wani wasu suwaye <laughs> an lura to ka kamar muzahara kenan to mu muna bayyana da damuwanmu ne ba ma sunanta zanga-zanga ba ko ka ji an ce yan shi'a sun yi zanga-zanga to wannan jami'an tsaro ne da wannan din yada labaran yahudawa da na gwamnatin kasa suke cewa mun yi zanga-zanga amma mu muzahara kuma ka ce ka tambaya me ma'anan muzahara an lura to sai gashi abin da ya faru yanzu to kaga ashe tsarin nan akwai amma lallai yan najeriya sun yi bara to sun taka matakin farko saura me saura wala yawa an yi bara to mun dole ne a hada biyu in ko ba haka wato kafa ɗaya kuke da ita ko sai a dinga jallarawa kafin ɗaya ta tsiro da ɗaya ta tsiro ta zaku ashe tafiya za a yi <laughs> ya ga an miƙe dawai dawai an gama hanya to wannan alal akalla shi a ɗan misali da su mutane ko in ce ba mu iya gane gaba ɗaya ko kuma in ce su ne ba su gane ba tunda mu gaskiya alhamdulillah an ga an gaya mana kuma mun gane mun fahimci ina su sai suke nufi me suke so a yi kuma duk abin da bai shafa Allah kai tsaye ba to ba mu da alaƙa wannan abu mu da muke da Allah kai tsaye ko ta baki malam alani mun gara ko kana ce a kai sunna ne mu ahli farilla ne yawwa in ga ahli sunna ne mu ahli farilla ne yawwa to shine to kaga irin wa'annan sune ya kamata a ce al'umma ta tsaya ta gyara amma yanzu za ka ga rashin adalci za ka ga rashin da zai bayyana daga malamai da mahukunta da 'yan jaridu yanzu talakawan da ta zagi mutum ne bai ce ma yunwa yake ji jama'a ku kalli magana nan ba ya fito bai da ko sisi ya ga abinci wanda kuma kun sha faɗa a fata wayanku cewa idan yunwa ta rinjaye mutum komai ya halatta har burkutu in ta ɗan ƙame ka iya ci in ka ga mushe a ɗauka a gyara a raba jama'a ko me matsayin mushe a wajen musulmi amma kuma sai ga ka kuma sun ce malaman mantik da balaga sun ce aw daruratu tubihu mahzurat saboda haka larura tana halatta abin da Allah ya haramta jama'a da suka fita cikin larura suke ko cikin larura ba in an ce yunwa ƙarya ne a Najeriya to kuma muna goyon bayan su wanda suke ba misali mai neman to in yace da karfan gada me zai da shi to shi kuma wannan mai a cikin mai wata? ku ce mahaukaci ko a cikin yunwa fa kace gana ji sai ka gama cire karfan gana ko kada ko firiza firiza za ta ciwu to kaga irin wannan biza sai a tace su kuma wannan bayan kuma bace ta fito da su akwai abin da ya fito da su na daban <laughs> an ce na ji ana shirya da wani profesa ko dan jigawa ne yake cewa da kunne na ji wani da ranan ne yana cewa wallahi zai fita zanga zanga ko bai da komai kuma wallahi ko zai mutu sai ya dawo da sabon babur <laughs> eh to jama'a komai ma nan zazzaki da na 'ya'yanku ku ga yadda ake fita a yara mai cikin hankali na san su kansa jami'an tsaro duk da wancan la'anan nan na kaduna na ji an cewa ya ce abin da ya faru a kaduna wa'yan shi'a ne suka fake da jami'an tsaro to in za mu fake da jami'an tsaro sai mun tsaya wasu sun taya mu ko an gaya ma ba mu iya yan sunkuru ba ne ba ai umarni ne ba mu da shi yanzu da boko haram da yan uwa a ƙasar nawa ne suka fi yawa gida miliyan nawa muka linka su amma yan kaɗan da yake ba su da saiti kuma ba nan muhammadu ya suke bi ba ba su addaba ƙasar ba to yanzu ko da kuke kutun da zamu kuna jin muka tanzira din ya kuke tsammani inda a ce ba addini muke yi ba ba koyarwa muhammadu rasulullah muke bi ya suke tsammani in suka tanzira mu to amma duk motsin su da sun yi kokari wasu raba ga harka duk kokarin su wai shi wancan wancan obasanjo yake gobawa na Kaduna ka amma wannan mutum Allah ya tsine masa albarka Wani shi ne suka shiga yan zanga zanga za mu shekaɗin muka ce muku ba mai bisa bil to ba a dukan mu sai dan Allah ba ma duka sai dan Allah ku face in mun to na Allah sai ku zo ku dake mu dake ku shi ma kuma dukan an je kan mu fara rama yanzu ko to a dan Allah ma an hana mu rama sai dan tuwo in ka ga an da ke mu saboda Allah ne ba dan masara ba dan goma amma kowanne ko har ba jiya yunwa ce kuma suna da gaskiya tunda ita suka imani da ita cikin nan ya taba musu bai babu kuma suka shafa babu a gida babu a shago babu a gona kaga dole a ce to jama'a ina zami ce wallahi ku zo mu danna kawai Allah ku wace wallahi tallahi nan duk sito sito ha ta ake ba kowa ya gaya musu nan da shinkafa ta gwamnati kowa ya ce musu can akwai shinkafa ta gwamnati an lura to gaskiya magana ana so a gyara su kan malamai sun mutu fa adalci da zai kan su zo su yi surutai kuma su sa a dinga mi za ka ji ɗaya bayan ɗaya da ana biya ana da yan jama'a musamman dai kaga eh, ni ma ban goyi da bayan mutumin da dai a ce ya barke karfan gada haka aka ce wai karfukan nan nan babban layi mana wani kuni a bagin didi wai na tsakiyar titi shi ake babbarewa to da Allah mai jin yunwa mai zai da wannan karfan kaga wannan ya zo da hauka a ciki amma ku fito a tsantsa cewa yunwa kuke ji kuma shi ma a hakan ko daure ya fi da ku ebi na wani ai sako ku fita ku isar ko kun fita kun isar da sakon kun dawo gida kun yi addu'a kun yi jawabi kun ce kuma gobe karfe kaza a haɗu guri kaza za a to ko kuma ni yan unguwa tunda daman ba ko ina fili ne yanzu yanzu suka fasara mana kullu ardin <laughs> kullu yawmin ashura wa kullu yanzu ko ina filin haɗuwa ne kowace anguwa ko ku fito gaman ruwa mu ƙara yi mu kuma komawa to amma kaga rashin da ba su da tsaro ba su da harisa ba su da wayi an zuba musu abin da aka zuba a ciki yayi barka barka yanzu kuma an ce ka kowa mai fita to to kuma kaga yanzu a hankali za su dinga biwa gida ɗaya bayan ɗaya suna da ɗaukar mutanen da suka rena daga ciki har wala yau sai ga an ce duk wanda ya san ɗansa ya ɗebo ƙarfin gwamnati ya kawo ya fito da shi kafin jami'an tsaro zo sun shigo da su unguwanni da firiza da waye sun shigo da su cikin unguwanni to kaga yanzu gwamnati ta shigo ta turo jami'an tsaro suna kama duk da dai suna ɗan ɗari ɗari saboda ayyuma ba ta tafi ko yawwa in suka shigo din ana iya cewa dan ban kuma nan ma mun dauko wannan din eh ga yakkunan muto to rage ne ma to insha Allah Allah ta'ala ya sa al'umma mu da da gadiya kamar da nake cewa jiya da za a ce labbaika ya alzagzagi kafin rana ta faɗo gwamnati ta faɗi na faɗa na ƙara faɗa in dai aka amsa in dai an fito a ƙasar nan gaba ɗaya da sunan lambai ga alzazzaki ne to wallahi gwamnati sai ta riga rana faɗuwa sai ta riga rana faɗuwa to amma ina ga hanyar jama'a kuma lambai ga alzazzaki in ka amsa ma alzazzaki to shine a ganka da natsuwa da hankali ba ka taɓa dukiyar kowa ba ka zagin kowa sai wanda Allah ya zaga ba ka la'antar kowa sai wanda Allah ya la'anta amma ba ruwan da wanda Allah ya kasance ana cewa muna zage-zage to in ka ji mun yi la'anta to mun ga mutum Allah ya la'ance shi ne shi ma Qur'ani hmm? man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu to ka da ya kashe mu dole ne mu la'ance shi in ka ji mutum ce Allah ya tsiniya Buhari yawwa Allah ya tsiniya Ganduje Allah ya tsiniya yan rufa'i to ruwan duk sun kashe mu kuma Allah ya tsiniya wanda ya kashe mumini kila ce din ne muminai ko to imma ba mumunan bane ba ai dai mu mutane ne ko kuma ya cancanta la yuhibbu lahar al-jahra bi su'i illa wa Allah baya san bayyana mummuna sai wanda aka zalunta ya bayyana to an zalunce mu a matsayin mu na mutane in ma ka mu ba mu bane bane ba an zalunce mu kuma an yarda mu bayyana ka gani ko to ire-iren waɗannan abubuwan yanzu lalle na san zuwa gobe da sauransu za ka ji kasa duk ta ɗauka za a dirawa matasa kuma duk abin da yake faruwa a ƙasar nan laifin gwamnati ne da malamai kamar yadda ake ta faɗa duk abin da yake faruwa ita kanta rashin tarbiyya wa ya jawo ta ita kanta rashin tarbiyya da rashin imani wa ya jawo ta matasa nawa ka sani masu aikin sana'ar hannu tasu yanzu ba su da sana'a yi kamar jiya wani profesa ka san an samu mahaukaci ya zo ya rashin adalci wanda shi daman kai tsaye ya zo ya kare zalunci ne sai ka je na ta sukan matasa sun yi waye sun yi waye da an samu mai dan hankali kuma ce in mm, mm, ku tuna matasan nan fa masu digirori yanzu za aka kira su a garin nan in za ka kira mai digiri masu digiri marasa aikin yi a garin nan filin ma ha ba zai ɗauke su ba masu digiri ba marasa aikin yi suna nan sai dai iban tafasa <laughs> ka fita bayan gari ka ga inda ake zuwa iban tafasa mazaje matasa sai iban tafasa to shi yake cewa to kaga yanzu wanda ya wannan bai da aikin yi ya gama karatu tsaf amma bai da aikin yi in yi aika aika ya ka gani to akwai malamai masu adalci su ma suna faɗin irin wannan to kuma lalle hargitsi haka yake akwai masu kawo misali an yi a libya ta rushe an yi a sudan ta rushe an yi a ina ne an yi a eh, sun ce wai ga hata iraki duba gani hata a iraki kaga su ma yanzu tun bayan sanar sai aka samu sadidiyar gwamnati tsayayya amerika ta zo ta yi katutu a ciki to yanzu ma da amerika da isra'ila in ba gwamnatin najeriya ta yi da ta miƙe da gaske ba ko ta tsaya ta saurari talakawa amerikan da isra'ila suna iya shigowa ko da yake daman suna ciki amma yanzu suna iya samar da wasu na daban da sunan 'yan tawaye a ba makami kuma ga manya-manya sai a dinga ta fafatawa shikenan gwamnatin ta rushe to shi za aka ce masu su zo a yi saboda Allah Allah zai dafa mana da gwamnati ta faɗi sai ya ga al'amarin Allah kuma ya tsaye wani aikin ma ba za a sanya aka yi kaza ya yiwu ba in dai dan Allah aka yi amma in dai ba Allah da tafiyar da ba Allah da mu kaga ba mu a ciki to amma shi uba sani insha Allah ga kanan ga Allah eh ga kanan ga Allah Allah yana ganin ka ai insha Allah ka gani to yace wa zalika dai asbab Allah yasjudu lillah me yasa ya faru saboda ba sa saurarawa Allah ba Allah suke bi ba to Najeriya ma wani abin da yake faruwa da su talakawan da gwamnatin saboda ba Allah suke tuntuɓa ba abubuwan su shi yasa mutum ya fito sai ya abin da ya dama